Barikin sojojin ƙasashe da suka yi karo-karo na haɗin gwiwan sojoji domin yakan maharan Boko Haram a garin Mura, barikin sojojin ya ƙone kurmus musamman ma ta ɓangaren da ake aje mai da manya-manyan makaman yaƙi duk sun ƙone. Amma al'umman garin Mura a lokacin da lamarin yake faruwa duk sun fice daga wannan garin domin tsiratar da kawunansu. Suka haura wani dutse wanda ya kewaye garinsu suna tsammanin maharan Boko Haram ne suka kawo musu farmaki na tambayi mazauna garin na mura a yayin da suke saukowa daga kan dutsen ga yanda wani magidanci ya yi min bayani ya ce da daddare ne da misalin karfe ɗayan dare muka ji fashewan bamamai shine na tashi mata na da ‘ya'yana muka ruga zuwa kan wannan dutsen domin mu fake da muka hau sai muka samu ashe jama'a su riga mu wata karamar yarinya mai misalin shekaru biyar ita ma ta min ƙarin bayani ta ce na ji ƙarin wani abu bum bum bum shine muka gudu muka hau kan dutsen shi ma mahaifin wannan yarinyar yarinyan ya ce Wannan lamari dai ya firgita mu amma yanzu komai yana daidaituwa kowa yana kokari na komawa gidansa wani kwamandan sojoji ya ce jama'an garin sun yi mana cincirin do shi na ce musu su zauna shuru bayan an samu kwantar da gobarin ne ya umarci kowa da kowa ya koma gidansa a halin yanzu dai komai ya daidaita kuma ba a samu rasa rai ko mutum guda ba amma ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar kamaru ya ce nan take a fara bincike domin gano abin da ya janyo mummunar gobarar wannan lamari dai kamar akwai lauje cikin naɗi na tambayi wani wani tsohon kwamandan sojoji wanda ya tafi ritaya abdulkadir mai yaƙi ko me yake ganin abin da ya haddasa wannan lamarin abin ya faru haka a garin mura ya kamata a binciki sojojin domin ana iya yin haka don a ɓata wa kamaru suna ko kuma a nemi cewa akwai wani abin da ya faru da mai ƙarfi ya kamata gwamnati ta tsaya tsayin daka domin ta yi kyakkyawan bincike in ba haka ba akwai abin da zai faru nan gaba kaɗan wannan gari dai yana dab da kan iyakan kasar tarayyar najeriya da kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru